Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana za a iya sauraron mu ne ta alfa radio za kuma a iya jin mu a yanar gizo ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com na hawa sharif biyar ga watan Agusta na shekarar 2024 shirin yau da gobe yana ƙasar Kamaru. kuma kamar yadda aka sani wakiliyarmu a can mai wani sadu za ta gabatar mana da shirin inda a yau shirin zai tattauna da matasa dangane da yadda suke gudanar da rayuwarsu a lokutan hutu mawaƙi junior bango zai taya ku shakatawa da wakar da yi ta jan hankali ga matasa samari 'yan lalle mata da maza kamar yadda aka saba yau ma muna tafi da girke-girke masu ƙayatarwa don haka sai a gyara zama a kasance da mu a cikin shirin yau da gobe haka yake masu sauraro ba tare da bata lokaci ba zan ja gefe in barku da wakiliyar tamu a kamaru mai manata sadu inda za ta fara da tattaunawa da bakin matasan da ta gayyato a cikin shirin mai manatu gare ki shirin yau da gobe na dauke da maudu'i mai muhimmanci musamman game da matasa waɗanda suka je hoto duk da cewa ana ƙoƙarin dai dawowa hoto a nan ƙasar kamaru wanda mun tuntuɓi matasa game da yanayi da wato suka kasance a wannan lokaci na hutu menene suka yi yaya suka tafiyar da zamansu na ko aiki suka yi a'a ko kuma dai zaman gida suka yi ko kuma sun je koyon wata sana'ar daban ku biyo mu sau da kafa ku ji yadda wannan hirar za ta kasance tare da da manyan baƙinmu. Kwaya kusan ba ita mafi idan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu manyan bakinmu fatan kunanan lafiya. Ko za ku iya gabatar da kanku? Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barkatu ni ce Usaina Adama Umaru. Mun gode da wannan gayyatar mu aka ya wannan shiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu Hajiya Maimuna ni ce Hawwa'u Umaru. Mun gode da wannan shiri. To, madalla da Usaina da kuma Hawawu barkanku da zuwa. Uh, za ku iya gaya mana a wani mataki kuke a makaranta? Eh, matakin da muke a makaranta ina na deuxième University, a en faculté de sciences juridiques et politiques. to madalla mun ji na hawa kuma a wani mataki take a makaranta a halin yanzu mataki da yanke ya makaranta shekarar nan na samu ba zan shiga university sha Allah. To madalla Muhammad dan da male barka da zuwa a wani aji kake a makarantar. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajjiya muna da badan ke kina da lafiya. Ni ne Muhammad dan da male. Ni ina nan a Sokol Bona Sama, Lise Bileng Bona Sama. ta yi determina nake a malama usaina kin ce kina wato jami'a shekara biyu kenan a jami'a wanda kike karantar wato makarantar kimiyya kimiyyar shari'a ta siyasa mai ya baki sha'awar wato karantar wannan bangare na wato kimiyyar shari'a ta siyasa abin da ya bani sha'awar daukan hanyar siyasa saboda ina so zama avocat specialize na kamfanya na su kamfanya. Ato madalla malama Husaina dama ina kyautata zaton cewa kasancewa a halin yanzu wato matasa suna hoɓɓasa ne wajen wato shiga cikin siyasa nake gani kamar cewa karantar wannan abin ka iya baki damar wato ainihin shiga siyasa amma kekin kin buƙaci wato shiga bangaren shari'a a kamfani madalla to hawawu da ta ke wato dab da shiga jami'a wacce ta karanci wato a halin yanzu dai ta yi jarrabawa na bakaloriya wanda a nan kasar kamaru shine karshen wato ainihi matakin sakandare zuwa shiga jami'a to ke kuma menene kika ga zaki iya karanta yayin da idan kika shiga jami'a ni kuma aikin dokta yanke son idan ya shiga komiya a ne university aikin dokta zan To madalla malama Hawa wacce ita tana so ta karanci likitanci ne wato yayin da idan ta shiga jami'a. A to mun san cewa a Kamaru an ba da hutu na wani lokaci wanda muke gani wato komawa makaranta ya kusa shin zaman banza kuka yi ko dai a'a akwai hanyoyi da kuka bi wajen wato cika gurbin rashin zuwan ku makaranta kamar ko kun kama wata sana'a ko kuma akwai wasu ayyukan da kuka wato gabatar a yayin wannan hutu ko kuma dai a'a zaman banza kuka yi a gida abin da muka yi a wannan hutun an kira mu a duwara ta hudu meri duwara katriyem mun je mun koyi yadda ake aiki a cikin meri to wani irin ci gaba wato kuka samu a wannan aikin da kuka yi Hawawu za ta iya ta faɗa mana wani irin ci gaba kuka samu a wannan aikin da kuka yi a ƙaramar hukumar Duwala na hudu. Mun kawo da yawa mun koyi yadda ake takadan haihuwa yadda ake takadan aure mun koyi kuma yadda ake takadan mutuwa. mun koyi ma yadda ake kula da hanyar empo liberatoire. Ni ce Usaina saboda an ga ina yin zuwa na ɗauki siyasa ya aka tura ne aka yi affecte na a tribunal domin kwakwalwa na ya karu in karu da abin da nake yi a sukul domin ya taimake ni a pratik saboda a sukul ana yin ikri in jinga ganin ma pratik ya yake wucewa madalla hana ji bayananku kamar yadda hawawu take cewa ta koyi yin takardar aure kamar yadda ake gudanar da wato aure da kuma yin wannan takardar takardar haihuwa da kuma takarda na mutuwa yayin da mutum ya mutu akwai tsarin takardar da ake fitowa da shi wanda ake tabbatar da cewa ya mutu saboda ko da yana da kuɗi ko kuma wato a ma'aikata za a iya taimaka wa iyalansa kamar yadda kuma ainihi malama usaina take bayani kasancewa tana karantar wato siyasa Uh, shari'a ta siyasa wanda ya kai ga a maimako a barta a wannan karamar hukumar uh, sai aka a ofishin karamar hukumar sai aka aika ta wato ainihin ofishin uh, kotun shari'a wanda wato ke kusa da ainihin nan ofishin karamar hukumar duwala na hudun din amma da wato kun yi namijin kokari sosai a wannan hutun din ba ku yi zaman banza ba to kun san yanayi da ake tafiyar da lamura shin a wannan aikin da kuka yi akwai albashi an biya ku albashi ko dai a'a kun je ne wato ku koyi wannan sana'ar ku koyi wato rashin zaman banza da ake yi a gida bayan hutu wanda ya kai ga wato ku buɗe ku ta wannan bangaren ɗin. an biya mu albashi kuma mun koyi abubuwa da yawa a wannan hutun da aka bamu na stage de vacances kuma wannan albashin zai taimaki iyayenmu na biyan sukul shi mai duwala na hudun nan yana taimaka mana saboda kowane shekara yana kiran mu mu zo mu karu mu karu mu kuma eh, mu koyi sana'o'in da ake yi a wannan duwala na hudun muna gode masa an biya mu kuɗin mu kuma muna gode wa mai domin kowane shekara yana taimaka mu kuma yana kiran mu idan kuma muka yi aikin nan shi ba mu dan kuɗi domin mu koma shi gidan mu ba wa iyayenmu su biya mana kuɗi su makaranta To madalla haka na faruwa ne da duka matasa ko dai akwai ƙayyadaddun matasa waɗanda wato ake ɗauka saboda wasu lokutan ɗin ana maganar cewa a gwamnati musamman kamar wannan aiki da ake ba wa matasa akwai waɗanda wato ake ƙayyade su ne ba a ɗaukan talakawa sai dai wato wa'inda wa'innan hukumomin suka sani wa'inda suka san iyayensu da sauransu shin akwai wato bayani a kai da za ku iya ku yi mana? A'a shi wannan shugaban duwala na hudu bai baya bambanci yana daukan masu kuɗi yana daukan talakawa ya fi daukan ma talakawa ya fi daukan talakawa bambancin da yake yi ne kawai daga shekara goma sha takwas a shekara ashirin da biyar ake ɗauka amma shi kam ya fi ɗaukan talakawa ma saboda ya taimaka wa iyaye To madalla malama usaina malama hawawu a kun san cewa bayan idan aka ba da hoto akwai wasu matasa waɗanda su suna zaman banza ne a gida uh, kuma ba sa aikata komai kuma kun san yanayi da ainihi wato batun magana shaye-shaye yawaita a makarantu da sauransu wanda kuma har ma ana gani kamar cewa wato batun magana shaye-shaye ya fi wato tasiri ne akan matasa waɗanda suke da kamar shekaru goma sha biyar zuwa kamar ashirin 25 waɗanda suke makarantar sakandare eh, suke makarantar firamare sakandare har izuwa jami'a shin kun fuskanci wannan kalubalen da ko kuna da ƙawaye ko kuma kun taba ji ko kun taba gani a makarantanku waɗanda wato aka kama da abin shaye-shaye eh, ko kuma wato su kansu suna saidawa ko kuma suna shaye-shayen ɗin. Salamu alaikum, ni ne Muhammadu Dandamare. A ta shashin makaranta mu ni ban taba gani ba don ana kula a kai kuma ba taba kama mutum na shaye-shaye a kan makaranta mu E ko kuma anguwa ina ta gani ina ganin shi yara suna shaye amma ba ta shashin ne ba ta shashin ne amma mu ana control da yawa ta shashin mu a to kamar yadda a tafiyar da ake a hali yanzu gashi dai nan dan lokaci kaɗan za a koma makaranta to wani tanadi ne kuka yi na komawa wannan makarantar din a malama usaina malama hawahu da kuma muhammad damali kudin da aka mu a merin nan ya taimaka min na funci sukule na siyan su takalma su kaye su riga ma don su ni ma na kuma sukul tanajin da na yi na taimakawa wa iyaye na na sayi su foma da mu a university da akan foma muke rubutu da foma da su stilo da kuma takalmin sabobin takalmin na komawa su ku da dan kayan da zan dinga sawa na komawa su ku. in ta hanyar da yayi na taimaka iyayen kuɗi da aka biya mu na kawo gida da taimaka iyayena sayan wani sabubuwa kamar Oson school da takalma sun je kiran shiga university ba zan sa tuni ba na su ɗinka wani su sababbin kaya biri a kan kwalta ya hau gola ya zauna sab ya ɗau wannan ya ɗau wancan ya koma nan ya koma can ya zauna nan kamari na kuji zancen su kwaya ne ta narke mai. To madalla masu har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu sake koma ga Maimunatu inda za ta ɗora daga inda ta tsaya. To ma sauraron mu za mu je mu eh, saurari iyayen wasu yaran game da aikin yara bayan hutu. Wato wani abu ne nisan ga cewa kaman ya dace ko bai dace ba inda ya dace din kaman taimaka dai ana dan taimakawa yaro ya sa tashi da kwazo da kuma ya ganin cewa yadda lamuran duniya take zai iya wani dogaro da kanshi to na biyu inda ni ke ganin abin bai dace ba wa'yansu iyaye ne suna daukan wato wa'yannan suna amfani da shi kaga yaro ko mene a jiya saka su to wato kamar yan mata a wannan ne ban bai kama min kai sosai ba sai ga yan mata wani ba san taya suke ba sai su bi da kayan da bai kai taka kara ya karya ba amma su dawo da bakudan kuɗi yayin kuma su dai bukatun su dai kuɗin ya shigo ne ba san ta yaya aka samu wannan kuɗin ba to kun ga ta wannan fannin din ne gaskiya ban amince da irin wannan ayyukan din ta hutu ba da kuma kaga ana amfani da kucikucin yara wani ba san ta yaya ake ba a ba su kayan da bai taka kara ya karya ba sai su zo su zo da kuɗin da ya wuce wannan kayan ne kuma iyaye na ganin farin ciki suna murna da wannan murna da wannan ganin kamar wani abin alfahari ne a'a to a wannan fannin din gaskiya ya kamata iyaye su sace dubawa sosai inda akwai wani abin sana'a ne na gwamnati cewa yaro dai a cikin hutu hakan nan koyi kamar sana'a abin da dai zai tsare shiri bai burge shi lokacin da zai je na wani fasikanci wani shashanci hakan nan ba amma a koyi sana'a kan shi ne fi amma a ce wai kamar ko kayan talla na ɗora ma yara kayan kasuwa su je suna jiyawa suna sayar wannan wannan kan gaskiya abu ne da ya kamata a bincika amma an ba ma yaran ɗin kayan kasuwa ne to abin da suka kawo ya daidaita da irin kayan da aka ba su ko dai yaya yake ba wai ku je ku kawo kuma a cikin irin wurin kayan talla nan kun san anan yawanci ake lalata yan mata da yawa to wannan abin din na ganin gaskiya abu ne da ya kamata duk mu duka mu iyaye a yi bincike sosai a kai a gani menene dace a yi to a gaskiya ne ra'ayi na game da yaran da suke aiki bayan hutu Eh, ta wani bangaren abu ne mai kyau domin za ki ga cewa wasu iyaye ba su da karfi da wannan dan abin da yara suke dan tafiya tallace-tallace ko kuma neman sana'o'in da suke yi ake dan biyan su shi yake taimaka ma wasu suke biyan koda da wato dan takaddu da kuma wasu din ma za ga cewa idan har makarantun da suke biya ba makarantu ba ne masu tsada za ki ga cewa da wannan kudin ake biyan makarantu suke biyan suke samu su biya makaranta musamman yaran 'yan krista a nan kasashenmu sai dai mu hausawa ne suke nan malalata da ƙyar ne za ka ga yaranmu suna irin waɗannan abubuwa na neman sana'o'i ko kuma suke biyan makarantunsu ko kuma za ki ga yaro ya sayi littattafai takardu kenan kenan ko da muke ci da wakaye a nan kasashen ko kuma na ce kasar kamaru a gaskiya ta wani fannin kuma za ka ga ya kamata a hutu idan aka ce hutu me yasa bature ya fita wato lokacin hutu domin yara su huta yara za su huta na dan wani lokaci musamman kamar da aka ce watanni uku za ka ka ce yaro ya huta na wata biyu bayan wata biyu kuma watanni ɗayan da ya sauran nan yaro zai koma makaranta ya tayar da ɗan abin da ya manta ko da na watanni biyun da aka yi a ta da shi kun gane ba a shiga wato kenan ake ce da wakur da repetition ko kuma da remis a niveau to shi yasa nake ganin ta wani fannin ba shi da kyau ga waɗanda suke da wato dan hali idan baka da hali kuma ba yadda za ka yi ka ce wani shekara mai zuwa yaro ya koma makaranta ba tare da kai tanajin kudin komawa makaranta ba to amma ta wani bangare kam ya kamata idan aka ce hutu yara su huta sai kamar wata saura wata guda a koma makaranta a saka yara a ku da repetition ko kuma ku a remi a nivo domin waɗansu yaran ɗin zaka ga cewa ilimin su ko kuma ɗakin da aka kai su ba su kai wannan ɗakin ba ba su kai a kai su wannan ɗakin aji ba to kun ga idan suka ɗan tafi wannan kur ɗin da ake yi za ka ga cewa eh, yaro idan ko da an rubuta shi a boko yana nan a daidai da sauran yaran ɗin shi yasa ne nake ganin ta wani bangaren akwai illa wani bangaren kuma ba shi da illa kasancewa iyaye talakawa ne mu dai fatan mu ko kuma gwamnatoci su san yadda za su dinga yi na taimaka ma iyaye za ki ga wani an ce makarantar boko ba a biya amma za ki ga wannan makarantar shi ake biya to ya iyaye talakawa za su yi dole za su tura 'ya'yansu su je su nemi sana'o'i ko kuma su je su yi tallace-tallace domin su ma su koma makarantu kamar da 'ya'yan masu kuɗi suke abinda zan iya tofa To, masauraron mu yanzu dai za mu gargada eh, zuwa wajen hajiya habiba mu ji me za ta saka mana a tukunya yau hajiya habiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malama maimuna kamar da muke girke-girke mu na kulliyomi yau za mu dafa conchaf ana kiran shi conchaf to wake ne da ake hadawa da masara wake ne da ake hada da masara to kaman kayan haɗi ana bukatan masara kaman ko na dala ɗari haka sannan kuma wake a sai wake kaman ko waken jaka ko jaka da rabi da yake wake na tsada ana so wake ya ɗan fi yawa a ciki to yanzu Eh, masara in ana in samun ɗanyen masara mai kyau zai yi saurin nuna amma ko irin masaran da ake nikawa ma a yi tuwo ana yi da shi yanzu masara yanzu a kasuwa in kun saya shi kusa a cire muku bawo ana cire bawo in an cire bawo ki dawo da shi gida ki jika shi a langan shi daban ki jika wake ma shi ma a langan shi daban yanzu in kika jika wake yana jika masara ma yana jika kamar yanzu kamar washe gari zaki dafa shi zaki iya haɗa su kayan haɗi yau ki tattafa sashi yau duka yanzu gobe da safe shi ki dafa abinci amma shi ba a yi mishi girkin sauri yanzu da kamar kayan haɗi ana bukatan tumato albasa barkono da ganyen su ganyen ƙamshi su citta tafannuwa da eh, abin nan fari dan kaɗan a ciki da poivre blanc da poivre noir ana bukatan poivre noir ma a ciki bon yanzu eh, wake yanzu in ya jika ya kumbuwa shi a wanke wake a sa a tukunya a zuba dan gishiri a ciki a ɗiga dan kanwa ana bukatan ma kanwa a ɗiga ɗan kanwa a cikin wake a sa sha wuta daban yana tafasa ya tafasa ya nuna da kyau ya nuna da kyau yanzu ya nuna shi a cire shi a wanke shi da kyau a tace shi a cikin eh, fansuwa a ajiye a gefe yanzu masara ma shi ma ya jika da kyau a wanke shi shi ma a sa tukunya shi ma a tafasa shi da kanwa da gishiri a tafasa shi da kyau shi ma zai nuna da kyau ya yi laushi yanzu kwanjuma in yanzu da an haɗa kayan kwanjuman su albasa tumatur barkono ganyen su ganyen miya su ganyen miya da su citta da tafannuwa a haɗa shi a yanyanka shi a tasa a niƙa shi da kyau ya niƙo yanzu in ya niƙo ana buƙatar busasshen kifin da ake kira bunga da kuma janga ana bukatan janga da busasshen kifi da manja manja kamar ko rabin leta ko leta ɗaya ma domin wake ana son ana dafa wake ya ji mai da kyau ana bukatan manja ko rabin leta ko leta ɗaya yanzu a tukunyan da za a yi za a haɗa shi wannan conchaf in za a sa tukunya a wuta yanzu a ɗauki mai in a saka a zuba in rabin leta ne a zuba mai a cikin tukunya kada a bar mai ya yi fari in ya ɗan soma ɗan fari yanzu an fara yanyanka albasa gefe sai a zuba albasa a cikin tukunya in a juya wato man ina nan da jan shi amma ya yi zafi dai ya cire dan warin man jan a zuba albasa a juya juya sa dan gishiri yanzu shi a a zuba konjuma in shi tumatun da aka ninnika shi a zuba shi a ciki duka a juya a juya yanzu kifin da aka gyara busasshen kifin da aka gyara shi a wanke da janga a zuba a ciki a juya a juya a dauki dan magi a saka in tumatur ya dan so yanzu shi a zo a hada a zuba masara da wake haske a hautsuna shi a hautsuna a zuba ɗan ruwa saboda ya nuna ya eh, ya shiga ciki a juya a juya yanzu shi a rufe tukunya in ya nuna da kyau ya haɗa jikin shi duka ya nuna ya ana juya a kowane minti biyar ana buɗe ana juya yanzu in ya nuna da kyau in mai ya hawo saman yanzu shi a a yi sayari a ci to barkamu da ɗanɗan yau muna tare da ke za ki mana kin ce wani abin shan ne shi ma aka eh. samawa mai sauraro me za mu yau to mai sauraro assalamu alaikum yau za mu yi fruit in yogurt ne fruit in yogurt kuma uwar gida tana bukatan dan kwananta mai dan fadi da za ta yanyanka a ciki sai kuma uwar gida tana bukatan kayan itace har wayo kayan itace da ya kunshi shi ma wannan ya danganci abin da ake da shi a wannan lokacin wanda yake a lokacin ake yayin su ake yayin su don ba wani akwai yanzu yau ba ne da lemu yau wani lokacin wani abun babu eh ko babu gwanda wani lokaci za ga ya kare shi kan ma shi yafi wahalan mm. samu eh muna da dan matsalan shi a arewa don haka idan ka tashi to a wannan lokacin sai ka nemi abubuwan da yake akwai mm. kamar kin ga su gwanda mm. inibi abarba ayaba lemu mm. tufa mm. Um, ayaba eh, akwai pear eh, eh, wani mai kama da gwaiba wannan avocado din nan da ake cin shi a abin da shi shi wannan yana kama da gwaiba ne wanda in kika yi kutsala haka zaki ji shi shi yana da dan dan tsauta da sama haka ta kasa kaman gwaiba ya ne ke dan haka shi to shi ga shi ma duk in yana um, a lokacin da sai uwar gida ta nema shi yasa an ce mata duka kowanne za ka nema ka yanyanka shi kamar gidan suka duk idan uwar gida ta yanyanka su sai ta nemi kwakwa shi ma idan uwar gida tana so da bayan shi babu matsala in ta fasa kwakwan sai ta yanyanka shi shi ma ko ta sa abu ta kankare sai ta hada da shi idan kuma ba ta so sai ta kankara bayan sai ta yanka fara ya zama fari ne zalla to idan uwar gida ta gama yankawa sai ta zuba a cikin roban nan da na ce miki uwar gida za ta nema mm. sai ta zuba idan ta zuba sai ta ɗauko shi ainihin yogurt kenan sai uwar gida sai ta zuba yogurt a ciki sai ta tsiyaye yogurt a ciki yogurt din dai ya rufe shi ainihin kayan kayan da aka hada a cikin wannan kayan itatuwa da ta eh, yanka kwano kwano kwanon roban ta ko mm. kuma eh, acrylic wanda eh, wato wani buwan da kuke ci a turanci yawwa a turanci yawwa ana ki akwai shi ma ko salad bowl din mm. to tunda ana iya duk shi ma salad din ne sai ki zuba sai ki ɗauko shi ainihin yogurt ɗinki sai uwar gida ta juya yogurt din nan a ciki ta dan motsa shi sai ta sa shi a firiji ya ci gaba da sanyi idan kuma a lokacin za a sha tunda dama ila shi kayan itatuwan nata mai sanyi ne sai dai kawai ta zuba ta miƙa a sha kowa ta zuzzuba mishi a ɗan ƙananan har an gama a kuma kin ga zai kayatar eh. ga yogurt kana kallo amma ba kana kawai zaka sha shi ba kayan marmari kana kallo suna ta tsalle tsalle kuma an yanka shi iyayen da zai shiga baki babu wani matsala eh. masu tsaro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na yau a madadin maimunatu sadu da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai fiona nan dudu da ta haɗa mana shirin hawa sharuki sallama da ku daga nan washington dc sai an ku